to muna godiya kan ziyara din da kuwa kamuna na cikin wurare da ya kamata a ce kun tafi ku zakalo muka zama ɗaya daga cikinsu sannan kuma manohin da kuka zo da su abin alfahari na abin alfahari na ga waɗannan matsaloli na cewa mm, al'adun na gargajiya mm, ba su wuce ba akwai hanyoyi da yawa kamar da kunka bukata ana iya zuwa ta tarurruka na karawa juna ilmi sannan mu kuma namun bangarori ko da wasu ayyuka ko hidimomi zamu yi na al'adun najeriya da sakkwato gaba ɗaya sai mu gayyace ku